الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لتافهم من نبيكم نقر شيشين لتافهم الزهد والرقائق نا ربما لمي الإمام عبد الله بن المبارك المغوزي عليه رحمة الله تعالى والنزيز مجلس من شابقي أجل لتافهم da izinin Allah muna cikin babun ma ja a fi takwifi a waƙibin tsoratarwa game da sakamakon zunubai yadda zunubai suke tasiri mummuna ga mutum shi kaɗai da kuma al'umma ga baki ɗayanta Allah ka yafe mana Allah ka ji ƙanmu Allah kada ka kama mu da abin da muke aikatawa da kuma ababen da wawayen cikinmu suke aikatawa قال رحمه الله الراوي عنه كينا حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر قال قال الحسن دقى الإمام معمر بن راشد اليمني قال يتشي قال الحسن الإمام الحسن البصري يتشي lamma nazalat lokacin da ayar nan ta sauka wacce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu faman ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata nauyin ƙwayar zarra khairan a matsayin alkhairi yarahu to zai ganshi zai gan shi zai gani gani daban sakawa daban mun sha bambanta wannan ko akwai aya wa qadimna ila ma aminu min amali haba haba'an mansura to ar-ru'yatu daban ru'yatul amal daban sannan aljaza'u ala al'amali daban ko al'isabatu ala al'amali daban wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda kuma ya aikata nauyin ƙwayar zarra na sharri to yarahu shi ma zai gani waɗannan ayoyin guda biyu suna tabbatar mana da cewa al'amalu tuzan domin gashi an ce misqal anna a'malul ibadi fil akhirati tuzanu lahum za a auna su to da aka fada wannan aya ayoyin guda biyu qala rajulun minal muslimin sai wani mutum daga cikin musulmi sai ya ce hasbi in amiltu miskala dharratin min khairin aw sharrin urituhu intahat al-maw'izatu shi ya ishe ni yanzu duk abin da na aikata na alheri zan gani a lahira duk abin da na aikata na sharri zan gani a lahira to ai wa'azi ya isa shi ce ni ba wani wa'azin da za a sake min da ya wuce wannan intaha al-mau'izatu ko intahat al-mau'izatu wa'azi ya ƙare. wani wa'azi za a maka da ya wuce wannan من يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره قفاك هذا موئزة شيء وأجزاء مككما ترى كل عمل عملته من خير وترى كل عمل عملته من شر تراه لا يخفى على الله تعالى بذيء يبقى kun ga wannan wa'azi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتشي إني لأحسب الرجل إنا أمان متون ينسى العلم أكمن تدشي إلمي يعلمه الهالي يا سن أبو بالخطيئة يعملها سبود الذنوب لأيكتها أنا غويتوا ونذكر شما قباتا يكلون يا غوتتاوا سيارة يبهديش سيدي شعوى ممونة كيارة أزوتي يسا سيفت وتمغنى a game da yaron sai wani malami na gabansa sai ya ce la tara yanna maghabbatahu da hi ya ce wannan abin da ka yi da kuma kalmar da ka faɗa sai ka ga sakamakonsu ko da ba yanzu ba ya ce fa'ishtu arba'ina sanatan ya ce na arba'in da yin wannan magana fasulibtul ƙur'ana kullahu ce sai haddata ta tafi gabaki da aka kwashe min haddata gabaki ta ƙur'ani ya dawo bai san komai ba in zai jawo aya sai dai buɗe kamar yanzu misali in zai jawo wannan wa manya amal fa manya amal misqala zarratin khairan yara hudin nan to sai ya buɗe ƙur'ani sannan suliba qur'anahu kullahu kaga la tarayanna maghabbatahu walau ba'da hin to shine wannan yunsal ilma ya'lamuhu ya'lamu bil khati'ati ha? Eh. to shine wannan baitutan na wanda ake danganta Limamin Shafi'i ko waninsa wanda a ciki akwai fadin al-Waki ibn al-Jarrah shakautu ila waki'in su'a hirri فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني bi أرشدني بأن العلم nurun ونور الله لا يؤطى لعاصي هو لا يهدى وشيني ونا سو ذاك دي شن أسباب نسيان العلم أقوي المعاصي أقوي صعبو ألا يكن بو وسوء من سمع المعصية استدراجا mutum ya ta yi yana saba wa Allah Allah sai bashi da iliminsa ya ta yi zalla ilimin da karatu ko karance-karancen shi sai a bar shi da su zan na ce muku uku ne akwai ilimi akwai karatu akwai karance-karance biyun da ka ji an yi zagi an zagi wani abu da ke da alaka da ilimi ko karatu to ba karatun ba ne ba ilimin ba ne karance-karance ne imana shi karance-karance gaibu mamduha cewa na kai karance-karancen shi ke ta yi na iska ko ba ka ake cewa ba to akwai karance-karance akwai karatu akwai ilimi da ka kakka zama cikin masu karance-karance ba alheri ba ne karance-karance amma karatu alhairi ne domin shi ne miftahu la'ili shi Allah ya umarci manzon sama yi na farko ce ikira bismi rabbi kallabi allazi khalaq kaga sharadin kenan qaidin sa bismi rabbika al-khalaq allazi khalaq amma idan babu bismi ربك الذي khalaqa to ya zama karance karance kenan حدثنا الحسين بن الحسن قال سمعت ابن عيينة يقول إن كان الرجل ليسمع الكلمة فيصير بها فقيحا شي قبا تم إنجي ابن عيينة سفيان سنكسن شي متنزيج كلمة لا فيصير بها فقيحا تسن لي ولن كلمة ذات زوم سيزوم فيه ba sa rena kalma wa in sami'uha alf marra idan suka ji wannan kalmar za a maimaita ta su dubu to ba sa rena ta za su ɗauka cewa akwai abin da za su fa'idantu mu ne muke cewa mun ji jiya mun jiya ai bai wani faɗi wani sabon abu ba shi ne na faɗa muku wannan daga cikin magabata yanzu wani ɗalibin shi yana zuwa karatu wajen shi sai dai na zuwa sai suka haɗa a hanya ce ta fara zuwa karatu kuma ka daina magabata suna yin wannan shi ne sai ce wallahi a karma kalla ba zan ɓoye maka ba kullum muka zo abu ɗaya kake karantar da mu ce ni kuma na fahimci ba ku yi aiki da shi ba shi yasa na tsaya a nan kullum sai na faɗa muku har sai kun yi aiki da shi in kuka yi aiki da shi to daga nan ne zan ƙara muku wani haka muke mu ko kaga nasma'uhu alfa marra wa natruku al'amala bihi alfa marra za mu ji sau dubu ba za mu yi aiki da shi sau dubu ba ku dai kun bata mana makaranta wallahi wannan abu sai ka ce wani abin nan gidan gidan gidan gidan bungalo cin shiriki ta ce wannan ha ai ban abin da kuka yi ba حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك بن مزاحم دقى الضحاك يعني ابن مزاحم الماجن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتشي ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه ثم تمن da kaga القرآن قوة السوره هي من تاتا to ba abin da ya ja ta haddan nan face wani zunubi ya aikata da zai zauna ya yi tunani daga farko lokacin da ya haddan nan zuwa lokacin da ya manta ta to sai ya tuno da wani zunubi da ya aikata ذلك أن الله تعالى يقول يتي دومن ألا مدوك كنزر كينا شوى hujja. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير باب وتمصيبة ذات ساميك وما أصابكم من مصيبة با wata musibar da za ta same ku fa bi ma kasabat aydikum to abin hannuwanku suka aikata ne hannu da hannuwanku suka aikata wa afu an kafi Allah ma na yafa da yawa yi mana walau yu'akhidhu Allahu nasa bima kasabu ma raka ala zahriha min eh, min dabba da Allah zai yi titfota da kunya muku to da Allah maɗaukacin sarki bai bar dabba ƙwara ɗaya da take samshi a lari jilai ne ba ko tamshi ala arba'in ko kuma tamshi ala baƙani ha to ma ta raka ba ko ɗaya Allah ba zai bari duk da an halakar da mu to amma Allah afuwun ne gafurun ne gafirun zambi ne sannan mala'iku suna nan kuma suna mana addu'a Allah ta ka mala'iku da alheri wallahi suna kan mu wannan hamalatul arshin ba da wa man haulahu dinnan kuma kage yastaghfiruna allazina amanu dinnan yastaghfiruna allazina amanu suna neman mana gafa dan Allah ku tai dama mun san ba za ku daina ba ba za su daina ba mala'iku Allah ya riga ya ba su umarni kuma la yasuna Allah ma amara ونسيان القرآن من أعظم المصائب الإمام الضحاك manta منت na cikin manya-manyan musibu wallahi. wani zubin kuka za ka yi kawai ka ji wata aya za ka jawo ta kawai ta ƙi zuwa ta gayyato ta ka gayyato amma ta ƙi zuwa wallah sai kai kuka wannan wannan wallah ya fi ɓatan kuɗi wallah ya fi ɓatan kuɗi ya fi kai asarar kuɗi ka manta wata aya aya ɗaya ka haddace ta amma ka neme ta ka rasa yanzu fa albarka ce ta zuba daga kanka ka yi barin albarka to wannan magabata suna faɗaitar da mu akan nisantar saɓon Allah domin ilimin mai ya zama mai amfani kuma ya zama mai albarka daga cikin sakamakon zunubi a mantar da mutum ilimi mai amfani wani zubin za a iya barin ka da shi magabata ba suna nufin kwata-kwata mantarwa mantarwa ta mutum ya ji ba ta ba akwai za a iya barin mutum amma ya zama ba ta da amfani a wajen shi ya zama ɗan neman suna ya zama ɗan ƙafafa da girman kai da teleke da san a an bar shi da shi ya haddace amma ba yi da amfani ba yi da amfani wannan ka shaidu حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعدي عن ثوبان قال قال نسمع إن الرجل ليهرم الرزق بالذنب يصيبه وانا حديث ما لم يسمي ساباني أجمد إنجان شنسا وسمع لم يسمي حتى ناش للي متنينا أيكة زنيبي متنينا أنا حناش شسام الزكي ليهرم الرزق za a hana masa samun arziki bizan bi yusibuhu saboda zunubin da ya tsawarwata ya aikata sai Allah ya janye arziki abin da ya kamata mutum ya samu sai Allah ya kiba shi in an ce arrizq shine ma ya'ti min Allah abin da yake zuwa daga Allah shine ake ce mishi arrizq sai ce fabtabu inda Allah rizqa inna Allah huwa ar amin inna Allah yarzuqu man rai bighairi hisab kaga shine ma ya'ti min Allah arrizqu ma ya'ti min Allah abinda ke zuwa daga Allah shine to daga cin asbabul faƙar akwai azab qul huwa min indi anfusikum kaga baƙin talauci kaga duk wannan fa mutane ba sa san ana faɗa musu yanzu kai tsakaninka da Allah sai a zo a ce a yi zunuban da ka san ana aikatawa a ƙasar nan tamu ta Najeriya sai a ce za a kama mu da su ya kake zamani za mu gani mutum ne za ka gan shi yana cikin bakin talauci amma har yanzu bai kusanci Allah ba bai yi karatun tanar ba ne yi karatun tanar ba da sallan nan ne ake ba da labari fa ake cewa wani nama ɓara ɗaya bai ci ba kuma idan ka kalli rayuwarsa za ga har yanzu bai sadu da ba ba fi bai yi layya ba ba fi bai yanka kaza ba bai ci nama ba kaga abin kai za yi kama ƙarya ne ko ko bai maka girma ba to akwai su ba ma mutum ɗaya ba kuma wani abin ne yake rayuwa ba wanda ya ba shi. kuma yana nena tambayin shi yana abin da son zuciya shi ya tsara masa kagala yi huramun rizqa بالذنب يثيبه إن يأيك تسعبه سي ألا يخنى مسا دقيت شن أسباب الرزق الأسباب الجالبة لغزق أقي عبادة الله تعالى إنك بألا سي ألا أجرتاك من حيث لا تحتسب يمنى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ان سي ألا أجرتاك إن بقذ تابا يا مريم أنى لك هذا قالت ومنه من عند الله أنت يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قال قنتت وركعت وسجدت مع الساجدين وركعت مع الراكعين فأتاها رزقها من عند ربها من حيث لا تحتسب من كل هذا يتيش أن لك هذا تتي هو من عند الله تتي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغوه بطانا واتته الدنيا وهي راجمة السوني وأن النسوسة ذاك تجنس كودا وأن حديث ينادى روني كاتفئة بانغرما لمن سكتشي بزيء لا ينجرر to in kana kan wannan ma mazhaba to waɗannan na san tashhadu li hadha alhadith so daga mu koma ga Allah mu ƙara wannan ɗayan shi kenan haddathana al-husayn qala akhbarana al-mubarak qala akhbarana sufyan ar-rajul qala inni la akdhibu al-kadhbata fa a'rifuha fi amali ce nakan yi ƙarya idan ne ƙaryan nan wallahi sai in ganta fi amali a cikin aiki na Kunga ga shi shi shi shi shi shi shi alfubai ibn ya shi cewa in yi zunubi a mata yake gani da ɗan shi da jakin shi sai ya umarci ɗan shi ya ƙibi ya umarci matarsa ta saba ya zo abin hawan sai masa tutu to ya gane ya saba wa Allah kenan da ka gama shi ɗanka na tsayawa to fara istighfari billahi allazi la ilaha illa huwa da ka ga motar ka a kai ga gyara a gyara a ci kuɗi ta kijaruwa wallahi ka kama istighfari kama istighfari malai ibn taymiya almajirin sai ibn qayyim yace ya faɗa musu kuma su ma sun gani malai ibn taymiya da ya shiga damuwa istighfari yake kamawa da ya kama istighfari shikenan ya ce sai ya ga mafita ce sukan kirga malam ibn taymiya ya istighfari sau dubu ko fiye da dubu a limamin ibn a cikin saidul khatir ya ce mutane suna cewa sun yi addu'a sun yi addu'a Allah bai ansa ba ba ta'ammaltu shay'an ya ce sai na kula da wani abu abinda na kula da shi shine ya za ka saba masa kuma ya baka ai abinda ya kamata ka fara shi ne ka fara istighfari kun gane maganarsa idan kana son addu'a ka ta karɓu to fara istighfari ka ce ya Allah na tuba ya Allah na tuba ba na cikin mutanen banza ya Allah banka za ta sai ya baka haka yi faɗa cikin sai da khatir ka fara da istighfari in ka fara da istighfari kai ta wani zubin ma kai ta istighfari ko baka yi addu'a ba ko baka roƙo wani abu ba to sai ka ganin abwabul khairati tuftahu laka kawai za ka ta ganin ana bude maka ƙofofin alkhairai sakamakon istighfarin nan wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan ita ce ka'ida Allah ya taimake mu اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جلها وصغيرها وكبيرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا اللهم اغسلنا بالثلج والماء والبرد اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين